فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبوة مرسوء البركة إنا نجدد يبود بوليات الله سبحانه وتعالى وانديك الجري هتوم أولنا فرقاديا أقوفر شيبير رمفا na Kungiyar matasa da ma'aikata da ke nan cikin jihar tawa birnin tawa a nan jamhuriyar nijar muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a wannan taro namu a wannan dare wato daren litinin wanda ita ce daren ashirin da bakwai ga watan shaharullahi muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da sha biyu ga watan bakwai shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu ne domin taya ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu wato murna na samun ƙaruwar aure kamar da babban mu. الشيخ عبد الرحيم القسوي ya ambata na wato sabon ango wanda yanzu nan aka fare shi a leda yadda za ku ga shi kaɗai ke kyayi a wajen don haka aka shirya wannan haduwa a matsayin walima da kuma tunatarwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abin da za mu ji daga bakin malumman kafin malam da zai yi mana wa'azi ya ito, ni ina son in tunatar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya ɗaya ne rak saboda mu ba malam fajar ya zo ya zazzaga mana wa'azi insha Allah al Ahmad tare da al-imamu ibn shibban sun fitar da hadisi ta hanyar sahabi abu sa'id ibn khudri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wato sirrin jin daɗin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cewa arba'un min as-sa'ada abubuwa guda biyu idan mutum ya same su to ya gama samun jin daɗi a rayuwar duniyar nan ya ci riba ya rabauta Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su rabauta a duniya da lahira to abin da zai burge mu a cikin hadisin abu na farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ambata sai ya ce almar'atu salihah idan mutum ya samu mace ta gari to wannan ya gama da samun jin daɗi a duniya da haka muke to kun ji wani can ina jin shi bai riga ya shigo ciki ba ko <laughs> kun ga muna taya ango murna na ainihin wato wannan sa'ada da ya samu a rayuwarsa ta duniya kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwatanta duniya da ainihin wato mushen akuya wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wasu sahabbai ko wasu daga cikin ainihin wato mutanen amfa sun jawo mushan wata ainihin wato akuya ko tinkiya ramanniya wadda ta mutu sai aka gungura ta haka ana janta a kasa za a je a yadda ta a bola manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai wani ne yake bukatar naman wannan mushan da ake ja a kasa inda za a bashi shi kyauta kafin ka ya manzo Allah wannan aiko tana da rai ba wanda zai ba sha'awa ba wanda zai yi wato burge shi ballantana har a ce ya je ya taya bare ya siya da haka ba mai bukatar shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce musu kun ga duniyar nan to wallahi ba ta kai darajar wannan mushen ba a wajen Allah ma'ana duniya ta fi wato wannan mushen kyamatuwa a wajen Allah yadda yadda suke kyama wannan ainihin wato dabba ina so ku gane yadda manzo Allah ya dauki al'amarin duniya ba a bakin komai ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kwance a cikin wato ɗakin sa da yake jikin masallaci Umar dan Khattab ya kawo mishi ziyara ya sallama da annabi ya bashi izini ya shigo yace na kalli wato na daga ido na kalli ɗakin gaba ɗaya yace wallahi babu wani abu da zai sake jan idan mutum ya ƙara kallon shi saboda burgewa ba komai a ɗakin yace manzon Allah kwance ma yake akan rairayi an shimfiɗa mai tabarma irin na kaba har ya yi zane a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yayi matashin kai da shi ku tittira kici ne iya abin da ke cikin ɗakin kenan kuma yake sai na ce ya manzon Allah waɗannan farisa da ruwa kafirai ne su ba sa bauta wa Allah amma Allah ya buɗa miki duniya me zai hana kai da kake da ɗin Allah kake addinin da Allah yake so kai imani da Allah me zai hana ka roki Allah Allah ya buɗa maka kai ma duniyar nan su suna can suna morewa mu nan kawai muna nan a bushe manzo Allah ka ce sai da ya tashi ya zauna yace awa fi hadha anta ya Umar yanzu kai ma Umar ka zama daga cikin waɗanda suke biyewa sha'awan duniya wanda ba wuri ne na tabbas ba wuri ne ba da ba za a dawama a ciki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaika qaumun ai waɗannan mutanen da ka ambata al'umma ne da Allah ya gaggauta musu da alheri duk da ya kaddara za su samu duniya da lahira da haka in suka gama cin na duniya ba su da rabo a lahira manzo Allah cewa yake mali wa duniya ina ruwa da duniya to kun san da abin da ya sa na kawo muku wannan amma a cikin wato yadda annabi ya kyamaci duniyan nan sai ce akwai wasu abubuwa guda biyu wanda kawai su suke burge shi kubiba ilayya min abin abinda aka sa mini kaunan shi a cikin duk abin da ke duniyan nan abubuwa ne guda biyu kun san ko menene manzo Allah yake annisa matan aure matan shi na aure ma'ana matan da ya aura a matsayin matan aure maza Allah ce waɗannan kawai nake sha'awa a duniya ashe ka ga aure to abun sha'awa mahallin shari ke sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sai kuma turare shi yasa duk wanda zai da aure wallahi abin tausayi ne idan ka gan shi kamata yi ka rika shafa mishi kai kana cewa sannu ya haƙuri saboda abin tausayi ne wata rana da annabi ya ga taron matasa a gabanta sai ce ya ma'asharar shabab ya fi taron jami'an kira su ne gauraye ko tuzurai gagare ko a kira su da sunan su na yanka annabi ya ce manista fa'amin kumul ba aka falle ta zawwaci wallahi duk wanda yake da ikon aure a cikin ku ya aure annabi zai yi wa mutane wato wasiya da abin da babu alkhairi a ciki akwai alkhairi a cikin aure ba za ku fahimci haka ba sai bayan kwana biyu idan kuka zo kuka samu auni za ku ga wasu abubuwa da suka tsere a cikin wato turan shi za su fito akwai wasu sirrin maktu wanda za ku ga sun bayyana wata rana a nasu sirrin salama ya haɗu da sahabi Abdulrahman ɗan au a cikin hanyoyin garin madina sai annabi ya yana ƙari yana haske ga turare na tasowa daga cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ya labari ne hala ta yi aure ne sai ce ƙwarya maza Allah da bai ce a'a ai duk wanda bai yi aure ba za ka ga shi mutu mutu ba shi da ainihin wato daɗin kallo amma an ka ga ango daga nesa za ka ɗauka farin wata ne ke fitowa wannan na daga cikin alkhairan aure yana daga cikin abin da yake gyara wa mutum rayuwar shi da hankalin shi sai ka ga mutumin da yake abu da babu natsuwa yanzu sai ka gan shi cikin natsuwa idan ka je ka ga irin rayuwar da wanda bai yi aure ba yake yi in ka je ka shiga wurin kwanciyar shi wani ba za ka iya bambanta shi da na mahaukaci ba komai a birkice ya cire riga ya jefa nan ya amma wanda ya aure da ya dawo ɗakin sai ga wani ɗakin ya ƙara mai wani ɓar haka ya ɗan yi kyau saboda ne saboda ya ajiye mata a ɗakin wanda za ta rika gyara mishi waɗannan yanayi wannan na daga cikin alkhairan aure shi yasa a cikin alkurani Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imanikum ku aurar da waɗanda suke bayi a cikin ku da ainihin wato nagartattun mata saboda da wannan ake samun inganci a cikin tsarin rayuwa to da yasa din na yi wato yi mana waɗannan bayanan don mu gane lallai daga cikin jin daɗin rayuwar duniya to aure na ce da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce almar'atu salihah mutum ya samu mace ta gani, to wace ce mace ta gani? inda gizo ke fata kenan domin wanda ya rasin jace kuma in aka kawo mishi birkitaccen mace to birkicewan shi karuwa zai yi ba wani rantsuwa da za ku ga mutane da shi Allah ya kyauta shi yasa annabi ya bada shawara ga ainihin wato matasa da samari da mazaje idan za su yi aure waɗanne irin mace ya kamata ta aura annabi ce sun kafin mar'a da arba'in a cikin ɗabi'ar mutane in suna neman aure to suna da wasu ma'auni guda hudu wanda da shi suke auna wanda ba su aura duk wani malamin islamiyya nan zai zama shaida su mala abdullah rahim za su ainihi wato zama shaida haka ko za ka ga ana zuwa ana samun su a ce akar lawa da Allah yana son wata ɗaliba ne daga cikin ɗaliban su amma a nemo mun mai sifa iri kaza da kaza da kaza sai ya faɗin maka wasu qualities wanda kai kanka baka san inda wannan matan take ba <laughs> Allah ya saka wa malamin mu ya ce shi yanzu ya fita wannan sabgar masu bashi sakon cewa a neman musu matan nan mutum ne zai turanta maka mace ya ce ga irin wacce take so kamar hurun in an dai ka bari ta je aljanna amma a nan duniya kam ka samu wanda an yi wato yake da dama kai kanka ba ba kai ɗari bisa ɗari ba ko sai ka samu abin da ya yi sawaka ko tsarin sallah sallah ya ce ana yin aure saboda abubuwa guda biyu abu na farko annabi ya faɗi abu mafi girma da mutane shi suka fi damuwa da shi sai ce ni jimari ha mafiya yawan mutane kyau kawai suke dubawa da ka ce kyakkyawa wacce take da tura kaza wacce take sifa kaza wani ma ya ce mata take da ɗan kiba irin haka haka haka dai sannan kuma zai ce maka wacce ta haddace ƙur'ani ma'ana sai da ya gama faɗin jimal ɗin sannan suna da ƙur'ani ko kuma ko da ya ce maka mai ƙur'ani mai hadda sai kuma ya kawo waɗannan Kanuni da ya ce ana yin aure saboda kyawun mace wanda wannan hakika haka ne sakamakon wannan nema shi ɗan yake amfani da mata wajen fitinan mazaje saboda wannan madda ta kyau da Allah ya ba su da kuma irin yanayi da Allah ya yi wato sanya wa mata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mace ta gabato dan sai ya ƙara ƙawata ta da aka sai ka ɗauka wato ta fi yadda take kyau saboda kawai ya saka ka cikin jarabawa ko fitina idan ta ba da baya sai kuma ya zo ya ƙawata maka bayan shi yasa shari'a ce mata su rufe jikinsu Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin a can gaba yace wala tabarrujna tabarrujal jahiliya saboda ne saboda a kare wannan fitina a shayi annabi da yake akwai kyau daga cikin abin da ake dubawa na san dukkan mu nan ba wanda zai musanta wannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa li hasadiha akwai waɗanda suke duba dangin mace cewa ta fito daga gida kaza ko na masu wadata ko na masu ainihin wato mukami ko sarauta ko malanta ko wani abu dai za a duba yanayin gidan da shi wani zai ainihin wato ya aure abu na uku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani maliha akwai wanda shi kuma za a duba ne in tana da dukiya wannan na daga cikin abubuwan da wasu mazaje suka maida shi criterion ko wato criteria na na neman mace cewa tana da wadata da haka shi kawai zai je ya samu inda zai huta ne shi ba zai yi wahala ba na hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walidiniha sai kuma wadda ake aura saboda addininta ma'ana irin yadda ta yi riko da addini take ainihin wato ƙoƙarin biyayyar Allah da bin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ɗabi'unta da halayenta da rayuwanta idan da ya gama lissafa waɗannan dalilan yanzu sai yake son ya ba taron mazaje ko samari yake son ya ba su zabi wanda shi ne zai kai su zuwa ga wancan da annabi ya ce almar'atu Saliha sai maza Allah ya ce fazfar bi din kai in ka tashi yin aure to ka zaɓi mai addini idan ka aure mai addini ta riba fiye da za ka ga ribar abin da ka aura an fassara kuma da kishiyan shi ma'ana in ba ka aure mai addini ba wallahi za ka yi asara za ku ga asara ko a kasuwanci mutum ba ya san shi to balantana kuma a ce a rayuwar zamantakewa na aure Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maza su nemi mai addini to wasu mazajen idan suka tashi neman auren suna neman mai addinin sai dai kuma shi bai da addinin to nan ma fa babu an yi wato kafa'a domin su ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa wanda za su aura ko wanda iyaye za su aura wa diyarsu ya zama ma'abuci addini da halaye na gari idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawujuhu tare da malamai sun maganganu kan hadisi amma lallai ma'anan hadisin to abu ne wanda yake ya dace da ka'idoji na shari'a duk wanda yake da addini an yarda da addininsa ba dan kala kata bane ba dan shi'a bane ba ainihin wato dan haƙiƙa bane a'a ya rike Allah ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin addini kamar yadda magabata suka yi addini magabata na kwaye to wannan addini shi yarjejje ne a wajen Allah domin su ne kaɗan waɗanda Allah a ƙur'ani ya ce radiyallahu anhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأنا المهاجرون والأنصار sun yi riƙo ne da alkur'ani da sunna da annabi ya karantar da su a bisa fahimtar da Allah da manzansa suke su to wanda ya riko da tafarkin su kamar da Allah ya ce walladina taba'uhum bi ihsani waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa to radiyallahu anhu waɗannan kam Allah ya yarda da su to wanda yake irin wannan addinin to addinin shi yarjejjen addini ne a wajen Allah to amma abu na biyu shine khuluq sai ya zama yana da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u a urfin al'umma da kake rayuwa a cikinsu waɗanda suke ba su wuce iyaka na addini ba domin kowaɗannan irin al'umma akwai wasu ɗabi'u da ake sharing din shi kowa ya san ɗabi'a ne kyakkyawa akwai waɗanda kuma wasu al'umma sun ɗauke shi kyakkyawa wasu kuma sun ɗauki wani shi to abinda al'umma idan suka gani tattare da kai na halaye za su ce wani ɗan gidan mutunci wani yana da nagarta wani yana da ainihin wato sani ya kamata to wannan shi ake nufi da kyawawan halaye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da aka aiko shi yayin yin wato zo ya cika a addinin nan akwai kyawawan halaye yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq da haka wajibi a samu mai kyawawan halaye to almuhim mu dawo a gurguje saboda yanayin lokaci dama hadisi ɗaya ce zan karanta ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya nuna mana cewa ashe aure to nagarta ne alkhairi ne ya ishe mu mu ƙara fahimtar wannan duk sanda za a yi wani kwatance da buga misali a cikin nassi na shari'a to har ana kwatanta misali da ango ku dubi wancan hadisin barawu dan azumi da annabi ya bayyana halin rasuwan mumini da wanda yake kafiri wancan mumini daga ƙarshe bayan an saka shi a kabari mala'iku sun masa tambaya idan aka ainihin wato a nemi a ce ya kwanta ya kwantar da hankalin shi irin kwanciyar wa aka ce zai yi a wajen yin naumatal arus ka yi kwanciya irin na ango yanzu muka ji malam ya jawo mana baikin kwanciyar ango ko ma'ana ango saboda alherin da yake ciki dubu dubu har kwatance shari'a take yi da shi ce sa wannan an yi wato a a a angoncin ba ƙarya ba ne gaskiya ne ina fata an gani Allah ya sa mu dace bari mu sa hadisi a gurguje ko sai malam yanzu ya yi wato gabatar mana da insha Allah wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'atu salihah wanda Allah ya mishi arziki ya samu mace ta gari to ya samu ainihin wato alherin duniya na ɗaya kenan na biyu sai ce gida ne yalwa baitun wasa ya ce nufi da gida mai yalwa shine gidan da yake da katon fili ko ko ba shi bane malamai eh a zahiri to a hakikanin ma'ana ba abin da ake nufi da gida ne yalwa wata rana muka tattauna wannan da wani malamin mu sai mutane suka yi ta mamaki ashe abin da ake nufi da gida mai yalwa shine gidan da mai gidan yake da mata sama da ɗaya saboda gwargwadon yawan matanka gwargwadon yalwan gidanka in kana da mace ɗaya kila kana fama da ɗaki ɗaya amma mata biyu ne fa har gidanka ya ƙara yalwa mata uku fa ya ƙara kara yalwa mata hudu fa kaga wannan ya zama general kenan ko <laughs> Allah ya sa mu dace ba ruwa na barin tsallake <laughs> na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal markabul hani abin hawa mai lafiya wanda za ka iya ainihin wato biyan bukatan ka na gaggawa gwargwado da ya kama kana da keke ne kana da moto ne kana da mota ne kana da ainihin wato wani dabba ne na hawa da makamancinsu to wannan ya samu jin daɗin rayuwa za ka fahimci wannan idan ka taɓa yin wani tsohon ƙarfi da kake hawa irin yadda kake wahala shi ma ƙarfin ke wahala wani lokacin ya ɗauko ka wani lokacin kai ka ɗauko shi to daga nan zaka gane lallai abin hawa mai lafiya jin daɗi ne na duniya na ƙarshen sa annabi ya ce wal jaru salih sai makwabci na gari rashin samun makwabci na gari yana iya sa mutum ya bar gari gaba ɗaya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wani sahabi ya taɓa kawo kukan makwabcin shi ya manzan Allah makwabcin nan na fitar da na nabi ya ce je ka yi hakuri ya sake dawowa ne ya ce je ka ya sake manzo Allah ya je ka tattara kayanka ka zuba a bakin hanya ma'ana ka bar ka bar mu shiga anguwa kaga saboda mugun makwabtaka na haka idan Allah ya ce mace mutum ya samu waɗannan ababai to ya samu ainihin wato sa'adatu duniya Allah ubangiji ya rufa mana asiri duniya da lahira Dan uwa masu albarka muna yin addu'a kamar yadda shari'a ta karantar wa ango da amarya barakallahu lakuma لكما وبارك عليكما wa jama'a في fi khairi to bayan ango ya kamata a samu wato waɗanda za su ji sawun ango su ma a musu addu'a samari da ba su da aure Allah ya aurar da su ɗan mata da suke buƙatar mazaje Allah ya ba su masu albarka masu kuntataccen gidaje Allah ya yalwata musu gidan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum